ko kuma ce tsohon Kano wanda aka tsige Muhammadu Sunusi na biyu ya shaƙi iskar ‘yanci. Iskar ‘yancin da ya shaƙa ba wani abu ba ne face ɗaurin talala da aka yi masa a jihar Nasarawa a local government ɗin Awaye. Yau dai kotu a can garin Abuja ta ba da umarnin bawa sarkin damarsa na zaɓar dukkan inda ya ga dama ya zauna ba tare da musgunawa ba. da kuma ba shi damar shiga ko ina ba kamar yadda aka kakaba cewa ko da jiharsa ta haihuwa jihar Kano ba zai kara zuwa ba. Akwai cikakkun labaran ku biyo mu. Kamar yadda kuka kwana da sani bayan gwamnatin Kano wato ta tsige. wato tsohon sarkin Kano Muhammad Sunusu na biyu. Daga bisani kuma ta yi masa ɗaurin talala yayin da ta haɗa shi da jami'an tsaro aka kai shi can ƙauyen Jakolo. A can ƙauyen nan daga bisani aka da shi ƙauyen Awe. inda mai girma gwamnan nasara aa sule ya ba shi gida a can domin karasa sauran rayuwarsa to daga bisani ne dai masana suka ta bincike da lauyoyinsa suka shigar da ƙara zuwa ga kotu akan wannan dama ba na gwamnatin da ta tsige shi ba ne face dama ce tashi ta kankin kansa wato ya zaɓi inda yake gani ya fiye masa kuma inda yake ganin ya dace ya zauna hakan ce ta ba su dama suka shigar da korafinsu wato aka buga a kotu kuma ikon allah kotu ta ba da dama na ɗauke dukkan wannan makarraban jami'an tsaro da aka girke a kofar gidan da yake domin hana shi walwala a can ɗin yayin da kotu ta ba da umarni da shugaban dss na najeriya da shugaban 'yan sanda da shugaban civil defense kan cewa a janye wa inan jami'an tsaron a kyale mai martaba ya walwala yadda yake da bukata ya kuma taka duk inda yake bukata tun da shi ma ɗan ƙasa ne wancan al'amari da ake faɗi wato na ɗaurin talala da ake wa sarakuna masu murabus ko wanda aka sauke wannan ba doka ba ce a cikin tsarin kundin mulkin Najeriya. Wannan da duk ya faru ne wato a yau Juma'a, saɓanin rahoto da aka ringa saki cewa tun a jiya mai martaba ya sauka birnin Lagos, wanda hakikanin gaskiya ba haka ba ne. Abin ma da muka samu shi ne, cewa an ƙara jirge jami'an tsaro sun garkame ƙofar gida da ma unguwar baki ɗaya ta yadda babu wani abu da zai fita balle ya shiga. To, muna da ya kyautata zaton cewa wannan nasara da komi ma yana da alaƙa da zuwan amininsa wato abokinsa Nasiru 'yan Rufa'i wato gwamnan jihar Kaduna a nan Najeriya yayin da ya kai masa ziyara ta ban girma a can wato ƙauyen Awe ɗin. Ku biyo mu. Idan masu sauraro suna tafa da mu ko kuma suna biye da mu a cikin wannan rahoton da muka fara kama kutun tun daga farkon dambaruwar har izuwa yanzu. A yau dai an tattare kayan shi wato tsohon sarki Muhammadu Sunusi na biyu daga wato nan jihar Nasarawa cikin ƙauyen aure, yayin da za su yi tattaki a cikin mota da shi da amininsa gwamnan jihar Kaduna zuwa can Abuja. Daga bisani muna da tabbacin cewa mai martaba zai wuce zuwa can jihar Lagos domin ya ci gaba da zama da iyalansa wanda anan gidansa yake. Ko ba komi dai wato 'yancin ƙauyen awaye sun shiga cikin wani yanayi da har suka rinka zubar da hawaye ganin cewa bakon da ya zo musu mai girma mai daraja zai tafi domin ko ba komi yau shi ya ja musu sallah yayin da suka roƙe shi ya yi musu ba, wanda huɗubar ta ratsa zuciyarsu da yawa daga ciki suka zubar da hawaye domin ya yi huɗuban ne musamman akan karɓar ƙaddara da Allah zai sauko da ɗan adam a kowane lokaci Allah yana da manufar saukar da kowace ƙaddara idan kai haƙuri ka cinye jarabawar za ka iya zama mai nasara a rayuwa yayin da ya yi ba cikin harshen larabci ya kuma fassara cikin harshen hausa sun yi matukar roƙonsa a kan da zai zauna da su da sun yi matukar farin ciki da nishadi amma ina bakin alƙalami ya riga ya bushe muhammadu sunusin ba iya najeriya ke bukatarsa ba domin duniya ma tana bukatar masu tunani irin nashi domin an san cewa ko kuma samu rahoto cewa wannan babban profesa nan yan bokon najeriya profesa wale soyinka ya sanar da cewa shi kansa gwamna ganduje da yayi wannan tabasa wajen kokarin tsige wannan sarki bai san waye shi ba domin da ya san cewa sarki yana ɗaya daga cikin mutanen da suke iya kawo canji a duniya da bai yi haɓɓasan ƙoƙarin tsige wannan mutum mai matuƙar daraja da ƙwaƙwalwa da hikima ba a cewar Profeso Wale Soyinka. Yanzu dai ko ba komi za mu iya cewa alhamdulillahi addu'arku ta samu karbuwa domin an samu nasara a kotu ta ba da umarnin gaggawa na a sakan masa maraye fitsari kuma an saki.